assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu jama'a barkaku da wannan lokacin muna muku barka da sallah eh, mun dawo daga hutun sallah muna roƙon kowa gafara kuma mun yafe mu kowa abinda ya muna da abinda muka yi cikin eh, mun dawo daga hutun sallah mun zo kuma da bayanai guda uku wanda zamu dan ce wani ba akan su mutane na jiran su shi me zamu faɗa akai me zamu yi fashin baki ko me zamu analyze a takaice akai Eh, abubuwan guda uku su ne abubuwa da suka shafi eh, uranium tsakaninmu da kamfanin urano da kuma fashe bututunmu da aka yi na magudanan ɗayan mai da kuma za mu dan ce wani ba kaɗan a kan lamarin da shafi ibe wato ibrahim tarawuri mu dan ce wasu abubuwa kaɗan don saboda al'umma ko wanda suke bibiyan mu suke shirin mu ce wani abu ko mu isan musu da abin da mu muka sani daga ɓangaren mu to na farko abin da za mu fara da shi shine akan abin da shafi Eh, harkar iranium ta imuraren da aka ma faransa eh, cewa ta zo daga rana ta sha tara wannan rana ta yau kenan yau muna sha tara ga wannan wata wato mutane suna ganin cewa niger tana son ta koma da faransa ne ko kuma sojojin ga suna so su yi alaka da faransa ba haka nan ne ba ba kuma kusan haka nan ba ne ba wato wata gada zare ce sojojin nan suka shirya ma kasar faransa ko kuma kamfanin urano wanda bai isa ketare wannan tarkon ba wato kamfanin orano kamfani ne na ƙasar faransa da aka ba shi damar yana da lasisi tun wasu shekaru da suka wuce shi yake da lasisi ma'ana yana da lasisi na gidan wannan uranium kuma lasisin bayyawa sojoji su karbe shi ce kawai sun hana shi kenan sun kore shi a'a ba zai yi ba haka nan saboda faransa kasa ce da ta san dokoki kuma take tare da duniya ba za ta yarda ba wannan kamfanin zai shigar da mu ƙara wadda ba za mu yi nasara ba a ciki sai sojoji su yi amfani da wata hikima ta cewa sun ba su kwana uku suka ba su zuwa sha tare ita ce rana ta ƙarshe cewa in ba su zo suka fara aiki a wannan wurin ba za su karɓe lasisin to kuma ba za su iya zuwan ba matsala me zai hana su zuwa na harko babu diplomasiya tsakaninmu da faransa ba su da ambasada a niger ba su da wani dangantacci na mai karfi tsakaninmu da su to abin hadari ne ga kamfanin orano ya taso babu diplomasiya babu suna kallon kuma yanzu a rashin tsaro cikin kasar ba za su zo su zuba dukiyoyin su ba su zuba kayan aikin su da ma'aikatan nan su su fara ginin wannan iranium kalubale ne gare su sosai kuma sojojin sun san me kai musu kuma kwana uku bai ishe su ba su ce a dawo da diplomasiya su daidaita komai da ke tsakaninmu da su ba shi yasa wani tarko ne aka musu dole suna kallo ne su bar wannan abin ba za su iya da shi dole su haƙura yawwa kun ga kenan an musu wani tarkon da ba su isa su tsallake shi ba dole ne suna kallon wannan maginar su sha mata lahiya ba za su taɓa ɗauka haɗari ba ko kuskure su zo Nijar wannan kamfani ya ajiye ma'aikatan shi da kayan aikin shi ya zuba hannun jari ya zuba kuɗi ya ce zai gina babu diplomasiya tsakaninmu da faransa babu ko ambasadansu a Nijar ba za su yarda ba za mu je a kan bututu da 'yan tawaye ko 'yan ta'adda suka fashe a waje yankin tasker wannan bututun kamar yadda su 'yan ta'adda sun faɗa cewa eh, za su zo su ka hari za su bata oh, wannan bututun to a cikin iyawa allah sojojin su iya bakin kokarin su duk wata matatan mai tana da tsaro mai kyau tana da tsaro mai kyau to amma me suka yi amfani da shi ba halbi suka yi ba hari suka kai ba don gwamnati ba ta ma san sun fashe shi ba sai da suka fitar da sanarwa cewa sun fashe bututun ma'ana su yi amfani da mutanen su ne na cikin gida a yankin taskar sun samu wasu mutanen su ko abokanan su ko ma'aikatan su na cikin gida wanda suke da kusa da wannan abu sun zo cikin dare sun hoshe shi ba tare da abu mai halbe halbe ba ko wani abu saboda bidiyon ma da kuka gani yawo ba su bane su yan tawayen suka yi shi ko yan tawa da yan garin ne kaji wani yana faɗa daga cikin bidiyo yana cewa ga sauran iko na ma'ana ga shiga iko nan da suka zo suka yi control a cewar su masu yin video ga kenan Eh, su yan su Idris Madaki Mahmud Sala wannan kungiyar ta FPL kin sun isar da sako ne ta takarra mai su kansu basu san taya ma aka yi aka hoshe abin ba wasu mutanen sa ne daga cikin gida kenan muna son sojoji su karasa idanu cikin gida akwai ma'aikatan su cikin gida su wata bincike su tabbatar da su ayi suka yi wannan aikin ba su bane ba saboda wurin da aka hoshe wannan tiyo wuri ne wanda yana da waya mutum ya taso daga Chad ko daga Libya ko daga Algeria ya zo wannan wuri yayi abin da za shi ya huta matsayin dan ta'adda da makami ko da wasu motoci bai ikuna ba su gane shi ba yana da wuya gaskiya a binciken da muka yi sannan kuma muna so mu sanar da ku cewa wa'annan 'yan ta'adda sun canza salo sun fara kama ma yahudawa da turawa yakan nijar saboda me yasa muka ce muku haka nan yanzu sun rage harar talakawa ko sojoji yanzu wuri biyu suke hara wurin matatan nan mamu da kuma motocin da suke ɗauko abinci daga burkina su biyo ta dore su zo nijar su suke hara abubuwan bin nan ne kawai suke hara yanzu wurin matatan mai da wurin shigo abinci me yake nufi haka dole in abinci da na shigo a samu mumfuma na talakawa su nuna rashin jin daɗin su ko su ci abin bai ba ban ci wannan kuma ana ana taba matatan mai duk ɗan ƙasa mai kishin kasa yau ko bidiyon ga da ke yawo na matatan mu da eh, bututu da aka fashe na san ya taɓa ta yan Nijar da yawa to balantana a ce an ci gaba da yin haka abin zai zama mana ciwo tun mai kishi zai ji abin kaman ba su ci ani bane ake ma ƙasa ce mu 'yan kasan ne ake muna asara insha Allah kenan don haka mu taya da addu'a mu sa hakuri mu ta addu'a ci gaba da alƙunutun da yake yi malamai su tashi tsaye ɗan ƙasa su ba da haɗin kai wannan yaƙi in Allah ya rase mu yi nasara akan shi za mu je gaba a kan abin da ke faruwa a ƙasar Burkina Faso ƙasar Burkina Faso yau wani abun alfahari ne ya zuma Burkina Faso inda ta kai wa sati guda ko abin da ke faruwa cikin burkina faso amma turawa ba su san me yake faruwa ba su ma kame kame suke yi su dawo irefi su ce ibe an mai mulki su dawo su ce ya bayyana to wannan abin alfahari ne yau gashi duniya sun kasa sanin menene sirrin da ke faruwa cikin fadar shugaban kasa kasar burkina faso su kame kama kawai suke yahudawa da turawa da yan social media sun rasa gane me yake faruwa cikin burkina ma'ana yanzu fa da shugaban ƙasar burkina faso tana da tsaro wanda a wani abu zai faru duniya ta kasa gane me yake faruwa ma'ana babu eh, manahukai ko kuma eh, muyagu sun rage daga cikin nan kusa ga shugaban kasa tun da har wani abu zai faru yau an rasa mahalukin da zai hoto burkina ce ga abin da ke faruwa cikin ƙasar burkina faso sannan muna kyautata zaton cewa yau za a taron ministoci na kasar burkina kuma muna kyauta da zaton cewa yau eBay zai bayyana zai yi magana insha Allah a dan binciken da muka yi sai mu sa addu'a Allah ubangiji ya kubutar da shi domin kasancewa eBay cikin wannan ta ta IAS wani babban nasara ce da wani kwarin gwiwa ga wannan kasashen namu kar ku manta cewa kasar Burkina Faso ita ce take bada dama a shigo da abinci ya shigo ta kasan yau in Allah ya kiyaye wannan abu ya faru kaga muna da kalubale sosai mu ta wannan bangaren kenan sai mun yi addu'a Allah ubangiji ya kare ya sa abin da wannan mutanen suke tunani suke yada ya kasance bai zo mu haka nan ba mun muna kyautata zaton cewa insha Allah za mu ji alheri ina muku fata alheri sai kuma wani karo ina sake dawowa insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu yan uwa na maza da mata da ke kasashen duniya daban-daban da namu na nan gidajen horiya Niger da mu Najeriya da dukkanin sauran kasashen barkamu da wannan rana ta laraba barkamu da sake saduwa kasancewa a tare da ku a daidai wannan lokacin sai mu duka mu kai godiya zuwa ga rabbin samawati mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana domin na haɗu da ku a kai gaisuwa da fata alkhairi zuwa a gare ku yan gwagwarmaya kishin ƙasa ƙasar nigeria ina magana da ƙasar niger ƙasar niger yan gwagwarmaya maza da matanku ya ne kuke yan ƙasa ba muna yan ƙasa ba 'yan masoyan Baba Tani, masoyan CNSP, masoyan ci gaban ƙasar Niger. Ina gaida ku dukkaninku gaba ɗaya da waɗanda suke min like wato da waɗanda suke mini komantar gaba ɗayan ku da wanda ma suke bugo mini waya ƙasashen duniya daban-daban ina gaida ku ina gaida ku bizu bizu dubin gaisuwar fata alkhairi zuwa gare ku kar ku manta tsira da amincin rabbi samawati kai zuwa ga annabi muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don alfarmarsa ce muke samu duniya da lahira alhamdulillah Allah ban godiya na Muhammad abin yabo sallallahu alaihi wasallam dan haka yau shawara ta da zan bayar a matsayina na yar kasar Niger cikakka gabas yamma gusma arewa da mu ba da himma da son kasar mu mu ba da himma mu zamanto tsintsiya maɗaurin ta ɗaya saboda mu samu biyan bukata Nijar ta kai ƙasashen sau duniya gaba daya inda suka ci gaba muna bukatar Nijar ma ta huce wannan insha Allah kuma gaba gaba dai Allah ka kare ƙasar mu Nijar da makiya azzalumai yan zagon ƙasa amin Allah ka kare ƙasa ta da shugabanninmu shugaban ƙasa shugaban ceton ƙasa mai girma Niger sai General Brigadier Abdurrahman Tani Baba Tani sai ka yi bi izinin layin ta Allah namijin mazajen duniya gaba daya jangwarzon namiji wanda ya hidda Nijar kumiya an so ko ba so ya bangwani ya zama tilas ya zama dole Baba Tani muna yin ka domin mu 'yan son kasa ne ba ɗan son soyayyar mutum ba soyayyar mu ta Nijar ke a mu ko ba komai in ba mu duniya za a tuna da mu a ce kai su wance da wani an yi gwagwarmaya a lokacin saboda Nijar ta samu incinta da kyau ta zauna da kyau ya zamanto Nijar ba ta ƙalƙashin turawan mulkin mallaka da munafukan azzaluman sauran 'yan siyasa Allah ka kare mu da sharinsu alkunut wato mu tashi addu'o'i wannan salolin namu na farilla kar mu manta tunatarwa ne wai Nijar sai cani ba cani kamo na daidai kuma yabon gwani ya zama tilasta yabon gwani ya zama dole lova lova masoya na bizu da yan jaridu duka na kasashen afirka gaba daya kar ku manta taron mu yana nan masha Allah muna nan ana tafiyar da tsare-tsare ina tare da md hajiya hawa a can kano babban yan jarida ba zan mantawa da alhaji abubakar a can babban birnin tarayyar najeriya abuja babban dan jarida kishin afirka mansur bala bello doti vela lagos a shirya ghana accra cameroon yan jaridu masu magana da harshen hauta na kasashen nahiyar afirka gaba daya taro fa yana nan matsowa insha Allah muna raye Niger babban birnin Yame tana da babban baki idan akwai lokacin da talakan Nijar za a kula da shi to wannan lokaci ne na ɗai a wannan lokaci ne sojoji suka zaka suka yi juyin mulki da cewa Nijar ba a iya mulki na kwarai ba Nijar akwai insecurity matsalar tsaro Nijar babu shari'a Nijar ana sakin 'yan ta'adda to kena a lokaci ya kamata talaka ya gani a ƙasa. ya gani cewa lalle mulki na CNSP ya yi mulkin tarayya ya gani cewa mulkin CNSP ya yi mulkin siyasa to menene an kai muna mu talakawa wanda za mu gani a ƙas ya kamata arzikin Nijar idan an ka saida shi ko aka jingina da shi to saura a jingina da harkar talaka wallahi a yanzu ne talaka kamata mu tashi kamar yanda muka kwato mu su sojojinmu muka kwato mu ƙasar mu incin ta daga France har aka kori turawa to ya kamata mu yi fafutuka mu nemo incin talaka ga mu na Nijar. Tun dasa Nijar ba a dasa ta ba akan talakan Nijar. Yau Mali ana sai mata da Burkina essence ana ba ta shi akan desan karan desan karan fra ake sai mata mai. Desan karan fran dala 48. Me ya samu yan Nijar ba a ba mu shi a dala 60. Me ya samu yan Nijar ba a ba mu shi a dala hamsin. Arziki ne na ƙasa. Amma komi an yi mai tsada saboda an saka mulki ba dan talakawa ba yau kuwa gani babu shari'a a ƙasar Nijar yau kuwa gani likitoci ga sunan ba magani cikin ƙasar Nijar to ya kamata a kula da talakawa wannan shine kiran da muke ga CNSP Allah ya sa ku ji wannan koke namu ku kula da talakawa talakawa sun ba ku gudunmuwa ɗari bisa ɗari kula da talakawa ina muna fata alheri Allah ya sa CNSP su ji wannan bidiyo yau kuwa gani kwaldaf duk wanda take kama tana amsa kuɗi wa ya taɓa gani a latele kwaldab ta hiddo wa'anda take amsa kuɗi gare su saboda ibsan memu shows sai mem party duka abu guda ne saboda ai muna angulu da kan zabuwa gobe mutum shi hiddo takara zama ashe shi barawo ne matuci kasa ba a gado mana shi a latele ba wallahi sai na sai ku sa kwaldab ta zai hiddo barayun nan ga hili ana gani yau mutum zai saci akuya yau mutum zai saci wani abu kaɗan amma sai an gano shi a lafe shi an gado shi a latele ga journal a latele an gado shi ana ca ga barawo ca alarki ga mayya mayan barayu cikin Nijar sun sace dukiyar kasa sun sun mai da kasa baya amma wai ana ruha musu asiri wanda bai dace ba wannan wallahi ku yi dan kasa wannan kiran da muke muku ku dan ƙasa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya al'umma Niger ne mu kowa fata kai muna gaida kowa da kowa eh, mu ne kowa kuma barka da sallah muna neman gafarar kowa da kowa da shike duk wanda ya kasance yana magana akan ƙasa abin da ya shafi ƙasa wani guri yayi yi farin jini wajen mutane wani guri kuma yayi yi farin bakin jini wajen wasu to muna neman dai kowa da kowa gafara muna fatan kuma Allah ya mai ta mata tabbatin mata cikin malaya yau labarukan da ka zo da su za mu yi muku bidiyo ne akan waɗanga tantaran da sun ka kai hari bisa kai ga Papalai Tiyon mai na Niger mai zuwa Benin. Mun san mutane da yawa suka yi kun samu wannan bidiyon wanda ƙungiya ta su madaki ke kirarin su sun ka kai wannan harin su suka fashe wannan Papalai kin saboda su wanda suke faɗi ƴan kishin ƙasa ne. Wanda suke faɗi kishin ƙasa ne. Yau al'ummar Niger za ku faɗa mana wani kishin ƙasa ne ake yi wanda zai kai ka ɗauki makami kana ƙone dukiyar ƙasa kana fashe dukiyar ƙasa kana ɓata dukiyar ƙasa wadda dukiyar nan talakawa take taimako ƙasa take taimako tana biyar kuma ma'aikatan da ke aiki a cikin wannan ƙasar Kuma ka hito ka ce kishin ƙasa kake yi ka je ka kunna ma wannan wurin fita ko kuma ka haƙa ma wannan wurin bomb ya tashi wurin ya wace ko kuma ka ɓata wurin ka ce kai kishin ƙasa kake yi yau abin muke so mu sanar da ku al'ummar Nijar su madaki sun yi gagarumin banna kuma suna da laifi ya kamata a kamo su ma hukunta su amma laifi na biyu sai in shafa shi wajen gwamnati gwamnatocin Niger tun lokacin Giyar Hamani har zauke lokacin tani Niger kafin da an kai mata tun farko an kafa Niger bisa ke ga zalunci ne an kafa Niger yau abin da nake so in sanar da yan uwa yan Niger shine ku faɗa mana dokokin mutum in ya shiga ta'addanci wata doka gare ai mun kasashen duniya kakin ka shiga ta'addanci kakin ka shiga ta'addanci kai da kanka ka san dokar ka ka san hukuncin ka kakin ka shiga ta'addanci kakin ma ka shiga ka san hukuncin ka in ka rufe ido ka shiga ka riga ka san hukuncin ka an kamo ka ma kakin ka gaban cin kotu a yankin hukunci ka riga ka san hukuncin ka to mu a Niger wannan hukunci ne kuma wannan dokoki ne an ka aza an ka ce in ka shiga ta'addanci ga hukuncin ka ga hukuncin ka ga hukuncin ka a faɗa mana koda guda ne mu sani ni dai ban sani barki mu ko ga magana saboda babu shi a Niger kuma dai ban san shi ba kin dole ne a samu ta'addanci a cikin ƙasa tunda kowa bai san hukuncin shi ban ya shiga ta'addanci kowa bai san hukuncin shi ban ya shiga ta'addanci kin dole ne kowa shiga ta'addanci wannan laifi kuma na gwamnati ne tunda gwamnati shi ke sa hukunci ba talaka ba kuma bai sa ba ya san da wannan kuma ya rufe ido abu na biyu yan Niger nake so da sanar da ku shine in mu koma baya shekara ta 2023 in kuna bibiyar labarin Niger an kama wasu 'yan mata a cikin jihar Zandayar waɗanda ake zargin cewa suna yin maɗigo ko kuma suna yin lodu na ganin kowa ya ga wannan bidiyon har ake cewa an kai su gaban an kai su cikin kotu gaban juji na a hukunta su da laihin da sun kai an ka kulbuce dokokin Nijar gaba ɗai ba a samu dokar da za ta hukunta waɗannan ƴan matan ba saboda babu ta a cikin ƙasa sai da an ka sake su to ƙasar Nijar dai har da ke ciki ba ta dokoki in kana so kai kai swata in kana so kai hoshi in kana so ka kashe mutane in kana so ka shagiya in kana so ka kai abin da ka ga dama dai babu wata doka wadda za ta ce wani hukuncin ka kaza ne in kai abu kaza wani hukuncin ka kaza ne in kai abu kaza babu wannan dokar dole ne ku ga kasa ta tabarbare dole ne ku kasa ta shiga cikin tashin hankali dole ne ku kasa kowa yana so yayi abin da ya ga dama saboda babu doka kuma ƴan kasa ba san dokokin su ba kuma ƴan kasa ba san wanga abin in sun yi shiga hukuncin su ba wannan laihi laihin gwamnati ne muna kira kullun Niger babu justice kuma sun jiya sun wuce kunnuwan su ba su so su yi to su ƴan kasa bayanin haka mun sani Niger babu justice har halin da ake cikin yanzu amma in mun kira ba a ma saurara babu justice a cikin kasa kun san da wannan duk kasar da an ce ba ta dokoki dole ne kowa ya hito yi abin da ya ga dama kowa ya hito yi ra'ayin kanshi kowa ya hito yi abin da shike so saboda babu dokar da yau in kai wanga abin za a ce ga hukuncin ka yau kyan ta'addan ga in sun san dokokin su in su yi ta'addanci wani kakin ya shiga sai ya tsaya ya nazari wani kakin ma ya shiga ma ya ce zai shiga ta'addanci dole sai ya yi nazari saboda ya san hukuncin shi to yau babu waɗannan dokokin kin dole ne kowa ya shiga kawai ido rufe kowa ya shiga saboda bai san kashe ko an kama shi bai huta dai ka ce an kama ka zuwa ne za a rufe ka shekara biyu shekara uku a sake ka shikenan hukuncin kawai shikenan zaka ce an kama ka dai bai huta kai shekara uku shekara hudu a sake ka kin kowa dole kowa ya mutumin da ya ce bari ya je ya kwatar ma kansa haƙƙi. saboda akwai haƙƙi wanda aka danne na talakawa a Niger a yau zan gaya muku su akwai haƙƙin talakawa da an ka danne a Niger na farko dai kowa ya gani Niger muna da petrol namu na kan muna da essence isansi nan nawa kake shan shi na Niger cikin station nawa kake shan shi ni dai asan na litre dala goma ne kullu ashirin nawa ake shan shi nawa kake shan kuma na Nigeria wanda ɗauko shi ne ake a Nigeria kuma Niger muna saida mu Nigeria muna saida mu sauran ƙasashe ɗauko shi ne ake a kashi Niger nawa ake shan na Niger ke station nawa ake shan na Nigeria station kenan wannan zalunci na shugaban nan na mahukuntan mu tun lokacin mulkin tarayya lokacin Muhammadu Isu bazum sasan mulki an sha korafin cewa essence na ƴan Niger ne a rage mai kuɗi amma sun ki saurara wannan zalunci ne shugaban nan abu na biyu kuma muna da gas a Niger wanda gas kin in dai sani na ba a saida masu ƙasa amma an ki a sakar ma ƴan ƙasa su yi amfani da shi sai dai a buɗe shi da iska muna da labarin cewa gas in yayi yawa buɗe shi ake yi da iska amma a sassakato sauki a sassakato eh, kuɗaɗen da an ka sa mai farashin shi saboda ƴan kasa talakawa da mai kuɗi kowa ya sayi amma saboda zalunci na gwamnati ba zai sassakato wannan kuɗin ba saboda ba ci gaban al'umma ne a a gaban mu ba ba wai ne muku magana mahukunta na yanzu sun kawo mulki su kai shekara guda ba tun lokacin Muhammadu su da bazum wannan abin yake hayo ba a gyara ba wannan ba a gyara ba yau a Niger muna da sima yau dan Niger gaba ɗaya cikin kashi 100 sai ka samu kashi 90 zai tima bai taba ganin siman Niger ga idon shi ba sai ka ina ne ake kai wannan siman wani aiki ake da ita su waye yake kwashi ta baka sani ba kuma ko ana da ta a Niger gumma ka je ka siyo sima ta Nigeria ka sai ta Niger saboda ta Niger tsada gare ta sai a zaka kayan Niger a sa musu kuɗi na fita hankali wanda talaka bai isa sayi kuma a cikin kasan mu ake samar da shi sai a sa mai kuɗi wanda talaka bai isa sayi wannan laihin laihin waye waye ke sa kuɗaɗen ku ce da gwamnati kenan gwamnati shi adali shi gon gaurin yau Niger muna da sharbon wanda ake tunuwa amma kullun sai ka ji gwamnati yana ta yana yaki da masu sare itace Mista Sharbon mu na ƙasa wanda ake tunowa ƙasa ba itace ne ake sare a yi shi kasa ne ake tuno shi ba ku sauƙaƙa ma talakawa saboda su saya da sauki su je su yi harkokin gaban su saboda su bar sare itace ba za ku saida ba sai dai ku da shi waje yau ɗan Niger in ka samu kashi 80 cikin 100 ba su taɓa ganin kin Niger ba alhalin akwai shi sai ka ina ne ake sa wannan kin saboda zalunci ne shugaban nan zalunci ne mahukuntan mu zalunci ne na wakilai waɗanda an ka wakilta kuma duka waɗanda suna da hannu cikin wanda zaluncin shi faru a Nijar kayan Nijar ba a son ɗan Nijar ya saye shi da alha amma in an kai shi a wata ƙasa ana karye mai farashi saboda kowa ya sayi kinan wannan minahettin ya fara da tun kafa Nijar lokacin Jawar Hamani har zuke yanzu lokacin mulkin Tani wannan zaluncin bai kare ba kayan Nijar kayan ƴan ƙasar Nijar ne fa amma ba za a sassakato da kuɗin shi ba saboda talakawa su saye su yi amfani da shi kun ji minahettin da shi faru a Nijar kenan dole ne kuke ganin kowace kungiya ta hito ta ce ta shiga ta'addanci saboda ta kwata ma kanta inci kowace kungiya ta hito ta ce ta hito ta'addanci saboda ta kwata ma kanta inci saboda zaluncin da ake yi a cikin kasar Niger a sanin kowa ya san da wannan arzikin Niger bai amfano ƴan Niger arzikin Niger bai amfano ƴan Niger wani arziki ne gare mu wanda bai amfano ƴan Niger yau na farko siman Niger ba ta amfano Niger shagon ne Niger bai amfano ƴan Niger isansin Niger bai amfano ƴan Niger gazikin Niger bai amfano ƴan Niger irayunkin Niger bai amfano ƴan Niger zinariyar Niger ba ta amfano ƙyan Niger akwai abubuwa da dama da dama da yawa waɗanda ba sa amfano ƙyan Niger kuma cikin Niger kan ake hidda su an gumma na ganga na waje ya yi amfani da wannan arzikin amma ba kai ɗan Niger ba kai ɗan Niger ana bakin ciki da kai amfani da wannan arzikin kuma an san da kai ɗan Niger ne amma an hisson na waje ya amfani da shi to ƴan uwa wanga sako ya tura na gwamnati ya sama ma ƴan Niger sauki muna so kuma ku tura shi har ya kai inda muke so saboda a sama ma ƴan Niger sauki ta'addanci a ɗauki mataki arzikin Niger ma a ɗauki mataki ya amfani kowa 蒙古电话。